To gagar kaɗumi na radio hirimiya lamba 200.7 na to koyaushe na ku zan sauraro kowane sa'a guda labarai ɗaya sukan kawo muku ga duniya duk kowa shi jiya to wanga shi ka hana kowa a ta yi rahoton ga ya kai ga kowa sunana babangida umar A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar masu yin magana kan ce, ala suturubu kuiwa in shi kishiyar mai doro rundunar 'yan sanda ta ƙasar nan ta ja kunnen hukumar hizba kan irin salon da ta ce kutse ne take yi wa jama'a cikin hurumi da irlin su a inda wasu lokutan ma har ta kan wuce makaɗi da rawa wajen zargin su da abubuwan da babu hujja a daidai lokacin da kotu ta wanke kwamishinan nan na jihar jigawa sumul da sabulu kan zargin keɓewa da mata aure Masu iya magana kan ce idan ajali ya yi kira ko babu ciwo sai an tafi zumuɗin kiɗan gangi. Wani ƙaura ya bakunci lahira, sanda yake ƙoƙarin birge jama'a, wuƙa kuwa ta wuce tumbinsa. Za ku ji yadda wani maroƙi ya gurfana a kotu kan zargin nuna ɗan hali a kan wayoyin ango da abokansa. Da yanzu haka dai maganan nan da nake muku fa, da ni dai alƙali ya aike da shi gidan ɗan kandi. sanda shi ma a hannu guda wani ɗan fashi me ya yi wub da wayar wani yallaɓai sanda ake kan hanya ta tafiya da shi caji ofis. Waɗannan da ma dai ƙarin wasu labaran na tafe ta cikin shirin na yau tare da ni Abubakar Haruna Galadanci. masu sauraro assalamu alaikum mu da warhaka barkanmu kuma da sake kasancewa a wannan rana ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda 'yan magana kan ce mai komai da akwai Bari mu faro shirin na yau daga can ƙauyen butu-butu a yankin ƙaramar hukumar Rimin Gada a nan Kano, a inda yanzu haka dai tana kai jana'izar wani matashi mai suna Yusuf Garba sakamakon yadda ya riga mu gidan gaskiya a lokacin da ya ma wuƙa a cikinsa. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa Yusuf Garba wanda sananne ne kuma ƙwararre ne wajen harkar shiga daji ya rasa ransa ne sakamakon cakawa kansa da kansa wuka da ya yi a lokacin da yake sauraron kiɗan gangi a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sanda na Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya wallafa Yusuf Garba ɗan shekaru talatin da biyar a duniya da ke zaune a garin na butu-butu a ƙaramar hukumar tarimin gada a nan Kano ya kunna kiɗan gangi ne a wayarsa wanda kuma bayan jama'a sun kewaye shi a ƙoƙarin ya burge jama'a ya ko zaro wuka a kwankwasansa abinka da goje gami da bugawa a cinyarsa to amma dai a wani salo na ƙarfin hali ya zare ta gami da mai da ita cikinsa nan take dai jini ya fara tsartuwa Tuni dai aka yi jana'izar Yusuf, har ma dai rundunar 'yan sandan ta jihar Kano ke cewar akwai dai buƙatar ƙauraye su sake shiri, domin dai ko babu komai irin wannan nuna ƙarfin hali na babu gaira babu dalili a lokacin da babu wanda ya nema a irin haka ce ka iya kaiwa ga komai ma ya iya faruwa. To Allah dai ya kyauta ya kuma ji al'ummar musulmi Allahumma. To a daidai lokacin da wannan ƙaura ya riga mu gidan gaskiya a wani lamari mai kama da ƙwacewar rana bari kuma mu dawo nan Kano mu leƙa ƙaramar hukumar Kumbotso a inda mutumin nan ɗan takarar shugaban ƙaramar hukumar a jam'iyya mai mulkin Kano Ali Musa ɗan Maliki wanda aka fi sani da worker ta bakin lauyoyinsa ya ci alwashin zuwa kotu domin ƙalubalantar rantsar da Gali Shitu wanda aka fi sani da Basab a matsayin shugaban ƙaramar hukumar. Lauyoyin Hadwoka dai a wani taron manema labarai sun zargi gwamnatin Kano da saba umarnin kotu da kuma kin biyayya ga kotun wajen rantsar da Basab a matsayin shugaban karamar hukumar a madadin shi Hadwoka kamar da yadda kotu a baya ta yi umarni. Idan dai za a iya tunawa a juma'a nan ne dai kwamishinan shari'a na jihar Kano ya rantsar da Basab a matsayin shugaban karamar hukumar ta Kumbotso bisa jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf har ma aka sha hoto samfurin selfie a waccan rana. Tun da fari dai jam'iyyar NNPP dai ta tsayar da Hadwoka a matsayin ɗan takarar ciyaman na kumbutsu, amma daga bisani sai ta sauya shi da Basab. A dangane da hakan ne dai Hadwoka ya garzaya kotu, inda a ƙarshe dai ranar 25 ga watan Oktoba ana ya gobe zaɓe kotu dai ke ambata cewa shine halastaccen ɗan takara, amma dai jam'iyyar ta NNPP ta ƙi bin umarnin kotu kamar dai da ta yi umarnin tun a wacce rana. Da yake bayani ga manema labarai, lauyan Hadwoka Jazuli Mustapha ya ce gwamnatin Kano ba ta yi biyayya ga umarnin kotun ba wanda hakan ta kai ga aka gaza rantsar da wanda suke tsayawan yana mai cewa yi mamaki matuka domin kuwa a dai fadin jihar Kano da wajenta idan dai har akwai waɗanda suka amfani kotu da irin adalcinta to fa gwamnatin Kano ita ce a sahun farko da za ta ɗorar da haka. Lauyan ya kuma ƙara da cewa tun da farko wanda suke wakilta ya garzaya kotu ne bisa zargin yi masa rashin adalci da jam'iyyar ta yi masa na sauya sunansa bayan kuwa shi ne sai fam ɗin takara yana mai cewa ba kamar yadda wasu ke cewar wanda suke wakilta na ja in ja da gwamnatin Kano ne ko kuma jam'iyyar ba iyakaci dai kawai wannan adalcin yake nema a tsayar akan wanda suke wakilta. To Allah kyauta. Yanzu kuwa bari mu je ga wakiliyarmu Aisha Rabi'u Musa wadda ta haɗa mana rahoto na musamman akan irin bahaguwar fahimtar da ake samu a lokuta daban-daban dangane da al'amuran rayuwa na yau da gobe. Ga misali wata sabuwar fasaha da 'yan shekarun nan taɓilla da ake wa lakabi da AI, wato dai Artificial Intelligence. Fasaha ce da akan launa hotuna ko kuma fayafayen bidiyo da dai sauran abubuwan yau da gobe ta hanyoyi daban-daban irin salanda a lokuta da dama kan zama gagarumin rikici tsakanin wasu mutane daban-daban. Wakiliyar tamu ta tsakuro mana ne kaɗan daga irin sharhin da masana da kuma masu nazartar al'amuran yau da kullum ke yi a kafafen sada zumunta. Za mu fara ne da wani gajeren sharhi da ɗan jaridan nan Nasir Salisu Zango yayi kan sabuwar fasahar nan ta AI da a yanzu wasu shaidanin ke amfani da ita wajen yada hotuna daban-daban da nufin kisa fitina ko rashin yarda ko kuma zubarwa da wani kima da mutunci a wani salo da ɗan jaridan ke jan hankulan jama'a da lura kwarai don kuwa ba kowane irin hoto ne idan ka gani zaka amince masa ba gudun dai kar a ƙarshe a zo ana uwa kuturwa kaka mayya Nasir Salisu Zango Siro ya ce zamani fa ya lalace yanzu haka ganin wannan hoton na murja da g fresh kamar sun runguma juna ne sai dai na duba sosai na kuma yi tambaya sai aka shaida min cewa ai sabuwar fasahar nan ce ta AI ita ce ta zo da irin wannan siddabarin na haɗa hotunan mutane daban-daban a yi su kuma kamar suna runguma da juna ya kuma ce ya kamata mutane su yi hattara kuma a ji tsoron Allah domin kuwa wani idan aka haɗa masa irin wannan sharrin za a daɗe kafin a yarda cewa haɗa shi akai ina kuma fatan jami'an tsaro za su dukufa wajen kwakulan masu haɗa irin waɗannan hotunan na mutane don cimma wani kazaman buri nasu to babban fatan dai shine Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Allah kuma ka tsallakar da mu daga sharrin irin wannan muguwar fasaha. Kuma zanga kai ne inuwar zama na kai kuma zanga kai ne mahaɗi na karshe tuna kai da zanga kai ne rumfar zama da damina kai da sabon gasa a kai kama da tasa kuma kai da kai fice ga kadaban cikin matasa kuma kai da ta zamo alkakin gani a gaishe ki da ƙoƙari indo. Yanzu kuwa sai kotu a inda daga babbar kotun shari'ar musulunci mai zaman kanta da ke kofar kudu kotun mai shari'a malam ibrahim sarkiola na allah kotun cere ta sallami karan nan da aka gurfanar da dakataccen kwamishinan nan na jihar jigawa a wali dan ladi sankara da kuma wata mata taslim baba na begu da kotun ta ce bayanan yan sanda sun ci karo da tuhumar da tun a farko ake musu tun da farko dai kotun ta tura ofishin yan sanda ne na zon wan domin dai mataimakin babban sufeto din ya bincika kan zargin da ake yi cewa a ranar 18 watan Oktoba, jami'an Hizba sun kamo shi a wali ɗan Ladi Sankara a unguwar Lami da Kirsten tare da ita waccan mata Taslim Baba na Begu. A wani yanayi da mijin nata ke zargin cewa shi kwamishina yana saka labule da matarsa. To sai dai bayan gurfanar da su a kotun ne, kotun ta kuma yi umarni da ofishin na AIG ya bincika tare kuma da dawo mata da amsa. A zaman kotun ne yau dai mai shari'a Malam Ibrahim Sarkiola ya bayyana cewa babu wata tuhuma akan waɗanda ake zargin, wato dai shi a wali ɗan Ladi Sankara wanda ake zargin zargin cewa yana bibiyar matar aure kamar da yadda tun a farko hukumar Hizba ta da'awa. Haka zalika a waccan takarda na binciken 'yan sandan daga Zone 1 a iya binciken da 'yan sanda suka yi babu ma wata alaka ɗungurungum tsakanin shi Awwalu da kuma ita Taslim Baba na Begu wanda har ta kai ga mijin nata ke da'awar cewa shi kwamishina yana neman matarsa. A don haka ne ma 'yan sanda ke cewar a iya binciken su ba su ga wani lamari da zai tabbatar da waccan da'awa da ake ba. Har ma dai daga karshe mataimakin babban sufeto janar ɗin na rundunar 'yan sanda ta ƙasa ya gargaɗi hukumar ta hizba da cewa su tsaya inda aka umarce su tare kuma da tabbatar da cewa duk wanda zaka zarga sai fa ka samu kwakwarar hujja a kansa domin ko dai a cewar mataimakin su feto din irin wannan gaba gadi ka iya kaiwa ga haifar da kai a wani mummunan yanayin da ita hizba ba za ta iya kare kanta ba har ila yau ma'aikatar shari'a ta jihar Kano ita ma ta bayyana cewa a nasu binciken babu wata tuhuma akan wanda ake zargin sakamakon rashin gamsassun hujjoji da aka gaza gabatan mata daga daga nan ne dai mai shari'a Ibrahim sarki Yola ya ayyana cewar ya sallami shi Awwal dan Ladi Sankara da taslim baba na Begu nan take kotun kuma ta umarci kowa ya zauna lafiya. tun dai bayan da hukumar ta hizba ta ayyana cewa ta kamo shi a wali ɗan ladi sankara gwamnatin jihar ta jigawa ta ayyana dakatar da shi har zuwa abin da hali zai yi to sai dai abin tambayan dai a nan shine da dai gashi kotu ta kawo ƙarshen wannan lamari shin kwamishina zai koma kujerarsa ne ko kuma shi kenan a haɗa a gaba sai dai daga bisani lauyan wanda ake kara barista Saddam Suleiman ya bayyana cewa dama dai sun sha faɗa a baya magautan shi kwamishina su ne dai suke neman kai shi karar ko ta halin kaka. wannan wani magauta ne na siyasa suka actually suka kunnu wannan wuta domin su bata masa suna kuma na faɗa a baya cewa a shirye muke mu tabbatar da gaskiyar mu kuma na ɗaya dai yanzu kafin da mu je kowanne gaba na gaba dole mu gode wa Allah subhanahu wataala da ya bamu wannan nasara domin wannan nasara ba yin mu bace yin Allah ne subhanahu wataala saboda haka muna gode masa sannan kuma muna son mu sanar da jama'a cewa ita shari'a da bincike ba a kafafen yaɗa labarai ake yin ta ba ana yin ta ne a kotu da kuma wajen 'yan sanda wanda doka ta ba su damar binciken duk wani tuhuma da ake wa mutum so duk mun gabatar da kanmu so daya ba mu taba kin zuwa wajen 'yan sanda ba kuma ba mu ki gabatar da kanmu akan wannan bincike ba mun gabatar da kanmu an yi bincike akan mu kamar yadda duk wani dan Najeriya yake da dama a yi bincike yake da haƙƙi idan yayi ƙara a yi bincike a kun kowane mutum a yi to mu ma kwamishina ya gabatar tsohon kwamishina ya gabatar da kansa kuma an yi bincike a kansa kuma 'yan sanda sun tabbatar da cewa babu wani laifi da abin da ake maganganu na cewa wai akwai alaka ta ah, wanda doka ba ta daidaita ba da sauransu duk ƙarya ne babu wani wani shaida kai kan kan. na ji farin ciki sosai ai na ji na faɗa a baya cewa na ji farin ciki sosai na ji daɗi kamar yadda na dinga faɗa a baya cewa duk wani abubuwan da ake abubuwa ne ake yi na bata suna na cin zarafi da kuma abubuwa ne irin na 'yan siyasa wanda suke kokarin su bata wa mutum suna na bangaren siyasa to alhamdulillah yau dai mun wanke mun wanke shi wani abu da sankara da ka matsayin na lauyan sa na farin ciki sosai yayin da shi ma lauyan taslim baba na begu barisa rabi shaibu ya bayyana matsayarsu akan wannan hukunci ne abin da ya faru a kotu shine kotu ta karanta mana rahoto da 'yan sanda suka kawo mata na aiki da ta sa su na bincike akan wannan korafi da ake yi akan kilayen ɗinmu kuma 'yan sanda suka yi bincike suka kawo kotu rahoto na wannan bincike nasu a inda rahoton nasu yake kunshe da cewar kilayen ɗinmu ba su aikata wani laifi ba wannan tuhume-tuhume da wannan zarge-zarge da shi nasiru buba jalam yake yi ba su da wani tushe ba su da makama don haka kuma suke shawarta kotu da ta sallami wayanda ake kara domin su ba su ga inda aka aikata wani laifi ba ba su ga inda nasiru buba jalam ya iya gabatar musu da wata hujja da za ta sa a caji kilayen ɗinmu a kai su kotu wannan wasu bayanai ne akan cewar yana shawartar hizba da su daina yin abin da suke kuma su dinga yin aikin su cikin kwarewa da kuma taka tsantsan don kai irin wannan abin ta kuma faruwa a baya. Tun dai bayan zaman farko a kotun dai da aka yi, Taslim Baba na Begu ta garzaya kotun shari'ar musulunci da ke shahuci, a inda take neman kotu ta raba aurensu da shi Nasiru Buba Jalam kan abin da ta kira ta gaji da zama da shi, domin kuwa cin zarafin yau daban na gobe daban. Har ma dai a wani yanayi, lauyan nata ke cewa a baya, a duk lokacin da rai ya ɓaci, shi Nasiru Buba yakan ɗauko bindiga ya harba sama a wani lamari da ke nuna cewar shi fa ruwa ba sa an kundu ba ne. To sai dai lauyoyinsa a waccan kotun sun ayyana cewa suna nema da a basu wata ranar domin dai a sulhunta kasancewar abin da suka ce fata suke yi dai ita ta sinim ta dawo ɗakin mijinta. sai dai abin saurare zuwa waccan rana da za a koma ita waccan kotu wanda ita ta taslim ke cewar a shirye take da ta dawo da shi nasir buba haƙoƙin auren da ya biya a lokacin da suka yi aure masu iya magana dai kan ce abin da ya saurare lokaci A nan kuma an aike da wani maroƙi kotu ne kan zargin satar wayoyin ango da abokansa a wajen wani ɗaurin aure. Tun da fara daya rundunar 'yan sandan Kano ce ta gurfanar da wannan mutum mai suna bashar Abubakar Birget a gaban kotun shari'ar musulunci da ke fage bisa zargin sa da laifin satar wayoyin abokan ango a yayin daurin aure. An kama Bashir ne bisa zargin satar wayoyin hannun guda biyu da kuɗin su ya kai naira dubu ɗari da ashirin da biyar da kuma ta naira dubu ashirin da biyar. Lauyan masu gabatar da ƙara na jiha Barisa Zaruddin Mustapha ya karanta wanda ake zargin laifinsa da suka haɗar da haɗin baki da kuma aikata sata. Sai dai ya musanta zargin da ake yi masa inda ya jaddada cewa ba shi ne ɓarawon kawai maroƙi ne da ya zo a ci arziki wato dai Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. daga bisani dai kotun ta ba da belin sa da sharaɗin ya kawo ɗan uwansa na jini da kuma takaddun shaidar wani gida da ya mallaka wanda hakan ne kadai zai bayi ga yadda kotu za ta sakar alƙalin kotun da ya kadi umar lawan abubakar ya sanya ranar 25 ga wannan wata da muke ciki domin dai dawowa kotun a kuma ci gaba da saurari. wanda da hakan ne kuma muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu suka kuma taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji daga nan sashen al'amuran yau da kullum na Firimiya rediyo. musamman ma Aisha Rabi'u Musa sai kuma Aisha Ibrahim Gwani da kuma Aisha Sani Haruna sai kuma Aisha Mustapha Shehu. Abubakar Haruna galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar al.